Fulani makiyaya suka fara taso da kuma sabon abu tare da kuma yin gargaɗi dangane da ƙoƙarin taɓa masarautu wanda ake yi masu mu za mu so idan wannan shine shugabar ku wannan tasha mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shine shugabar ku wannan tasha mai albarka na farko kana kuma ku danna mana lakin mu ma domin ma hakan ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna tare da kuma nemo rahotanni da dumudumin su masu tsaron mu ga cikakkun rahoton nan Ƙungiyar makiyaya ta Miyati Allah ta Najeriya kan MACBAN ta da buƙatar da ke akwai na kare kujerar sarakuna da kuma sarkin musulmi baki ɗaya. Kadalika shugaban ƙungiyar na Makban na ƙasa Alhaji Baba Usman Ingazarma ya yi wannan kiran ne a wata sanarwa da ya a babban birnin tarayya Abuja ya ce bai kamata in siyasa ba da ya kamata su yi amfani da karfin su wajen samar da shugabanci na gari a ce su za su dinga wasa da irin wannan kujeru na sarauta a ce har abin ma yazo ana kokarin taba kujerar sarkin musulmi wanda ya shekaru sama da ɗari biyu a Najeriya kamar yanda gidan jarida nan ta fanta kawo na rahoton Alhaji Baba Usman ya sauki barazanar rage karfin ikon kujerar sarkin musulmi wanda shine shugaban musulmi na Najeriya kamar yadda ita ma gidan jaridan nan ta force ng ta tabbatar inda wani sahi na magana yake cewa mun yi amanna cewa kare martaba da kimar kujerar sarkin musulmi nauyi ne da ya rataya a wuyan duk wani mai hankali a ƙasar nan muna kira a gwamnatin jihar Sokoto musamman majalisa da su yi taka tsantsan tare da kare martaba kujerar saboda muhimmancin da take da shi ya ce mun damu matuƙa kan rahotannin da ke cewa gwamnatin jihar sokoto na da niyyar rage karfin ikon mai martaba sarkin musulmi alhaji da abubakar na uku don haka ya ce wannan abubuwa da suke faruwa ba ƙaramin barazana ba ne ba ga musulman najeriya baya ga su ma sun ƙara tabbatar da cewa su ma ragowar gwamnoni kama da kan gwamnan jihar kanan dabo da gwamnan zamfara da kuma gwamnan jihar katsina wanda shi kuma aje bujiro da hima sabon lamarinsa sun tabbatar da cewa dukkan sun ya kamata su koma cin hayyacinsu domin sarakunan gargajiya ba abinda za a ce ana musu irin wannan abubuwa ba ne ba domin tun farko an san tun lokacin da babu sha'anin siyasa ma sarakunan gargajiya su ne suke taka rawar gani da kuma kawo tsaro a ƙasa baki ɗaya don haka bai kamata a ce kuma a yanzu an zo ana yi musu wannan cin kashi ba. Masu mu ba tare da dogon bayani ba kun san dukkanin irin abubuwan da suke faruwa a nan gida Najeriya muddin kuna bibiyan mu amma za mu so ku taimaka dai ku cika da biyar tamu domin ci gaba da kawo muku rahotanni da duma su da zaran mun same su Ba ta dai ubangiji Allah subhanahu wataala ya sa mu ji alkhairi mu kuma ga alkhairi a ka kamu a wannan rahoton wanda muke dauke da shi a halin yanzu amma kafin nan za mu so ku taimaka ku danna mana subscribe ga mi ga danna alamar karo